An sha aiko mana da tambayoyi game da Mariya mai haya musamman idan muka kawo wani labari da ya shafe ta musamman na soyayya ko batu da ya shafi aure da sauransu. Masu tambaya sukan aiko da tambayoyi kamar haka. Ba an ce kwanakin baya ta auri sandanja ba? Ko ita ma har an sake ta? Da sauran tambayoyi makamantan waɗannan game da jarumar. da ba zan ce ukun ba amma ganin yadda jama'a ke ta maimaita waɗannan tambayoyi musamman a 'yan kwanakin da soyayyar jarumar da wani producer ta bayyana sai muka ga ya dace mu warware wa tsirarin mutanen da ke da duhu akan wannan lamarin zare da abawa Asalin abin, a shekarar da ta gabata jarumi MC Ibrahim kan ya shirya wani ƙwarya kwaryan biki kamar na gaske, amma na shiri, inda aka gayyato jarumai da ma sauran al'umma aka shirya biki kai kace gaske ne, inda Sani Danja ya kasance ango ita kuma mai hayar amarya. jarumin ya shirya hakan ne domin tallata harkarsa ta mc da dj na wurin biki da yake gudanarwa domin ya san yin hakan zai sa mutane su ƙara fahimtar yadda yake gudanar da ayyukansa a wurin biki Ganin hotunan da aka ɗauka a wajen wannan shiri ya sa aka fara yaɗa jita-jita auren na Maryam mai haya da Sani Danja, wanda har yanzu wasu ke tambaya a kai shin ko auren gaske ne? To ga duk mai tambaya, ka je da lamarin yake. Dan subscribe don samun labaran kaniyu da su daga tashar tsakar gida.